tarar. Za mu so jin ra'ayoyinku a game da wannan takun saƙa tsakanin Najeriya da kuma wannan shahararren kamfani na sadarwa. Alamar ƙari biyu uku hudu bakwai sifili uku biyar shida shida uku biyar hudu ɗaya ita ce lambar mu ta WhatsApp haka zalika kuna iya bayyana ra'ayoyinku a shafinmu na Facebook kamar dai da aka saba. maudu'in da za ku turo da sakonnin ra'ayoyinku a wannan rana kenan yanzu bari mu je ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannan da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI kamar kullum sunana Azima Bashir Aminu ke jan ragamar shirin. al'ada shirin lafiya jari ce kan taɓo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalubu kalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don an karar da mahukunta ko kuma ɗaiɗaikun jama'a da nufin ɗaukar matakan gyara. Allah ka ba mu sa mai sama. daidai lokacin da duniya ta gudanar da bikin makon rigakafi a ƙarshen watan mayun da ya gabata a jamhuriyar nijar annobar ƙyanda ce ke ci gaba da yaduwa tare da galabaitar da ɗimbin ƙananan yara lamarin da ya tilasta mahukunta ɗaukar matakin yi wa jama'a rigakafin wannan cuta mai haɗari cutar ta ƙyanda ko ado ko kuma dusa na matsayin babbar matsalar kiwon lafiya ta yadda a duk lokacin da ta ɓulla takan haddasa asarar ɗimbin rayuka ko da yake yanzu tunin ma'aikatar lafiya lafiya a jamhuriyar Nijar ta jagoranci aikin rigakafi na ƙasa baki ɗaya da zai shafi dukkanin yara daga watanni tara da haihuwa har zuwa shekaru biyar. Tsawon mako guda aka shafe daga ranar 18 zuwa 24 ga watan na Mayu. Ana gudanar da rigakafin na ƙyanda a sassan Nijar wanda aka yi wa ƙananan yaran da yawan sai ta sama miliyan biyar a ƙasar da nufin daƙile asarar rayukan da ake fuskanta a wannan ƙasa. Bai da wasu alƙalma ke nuna cewa akwai akalla yara dubu ɗari uku da wannan cuta ta haddasa wa na ƙasta kama daga makanta kurumta ko kuma ta bar musu wata illa a jiki lawali ibrahim shine mai kula da yada labarai a ma'aikatar lafiya ta jihar maradi eh wannan kamfani an shirya shi ne kawai yadda yayin da magabata mana ke lafiya suka ga cewa abubuwan da muke ta mun kare da shi amma kuma yana yaduwa ana san mutanen da suka kama da wannan ciwon to yawanci ana shirya wannan zuwa ga ibadan ko bane dan mutane su samu wannan allurai allurar da cewa eh, an samu eh, yara wanda suka kamu da wannan ciwo can da yan kawai yaro dubu ɗari tara da yan kai ake son su samu wannan eh, allura kawai yaran da ake samu wannan allura kawai yan wata shida wata tara zuwa shekara biyar duk kullum muna samun wannan yara wanda ke kama da wannan ciwo ko misali alƙalman da ke gari nan jihar Mara ga bara dubu biyu da ishirin da hudu muna da yaro ɗari shida da goma tara da bakwai cikin su ɗaya ya rasu amma bana kuma sai muka samu yaro dubu da dari biyar da goma tara da bakwai cikin su biyar suka rasu kenan ciwo ne wanda kenan yana yaduwa cikin al'umma ƙungiyoyin malamai da sarakunan gargajiya da ma na mata ne aka saka cikin wannan tsari don waye kan al'umma ganin sun bayar da goyon baya a wannan rigakafi malama fasu makalla wakiliyar ƙungiyoyin mata ta bayyana yadda suke shawo kan jama'a kamar daman mamu ya zo mamu kamar haɗuwa daidai da zama kuka diba malati ne wanda da yake shama mutane kai na ɗaya yana kawo fargaba ga uwaye yana kawo mutane ladama yana kawo tashin hankali cikin gida in ya faru kuma cikin unguwa cikin al'umma gabaki ɗaya saboda in guda ya kama kowa na iya kamuwa ina abu ne wanda ke tayar da hankalin uwaye ya tayar da hankalin magabata kenan mu sai mu ce wannan shawarar ƙara da aka yi to lalle cuta ta ado ko kyanda da ake faɗi ko tubus abu ne wanda mun tuna tun mutanen da mun gani in ta faru cikin gida sai a tashi wani bi yaron ma ba ido wani bi ta hutu har cikin idanu kuma sai ka ga mutane da cin zanzana haka duk wani abu huda hude ga huska sai a ce ai daga kyanda ne yana abubuwa ne wanda take bari bayan ta zo ta faru tana iya bara ma mutum wasu abubuwa wanda kamar zai iya na kasa. dama irin wannan shaushawa yawanci tana da wahala a gida gida kenan saboda allura ce ita ba dashe dashe ba ce kenan wuri ne mutum eh, yan shaushawa za su samu likitocin su zamna ai gangami a gayi ma jama'a na unguwa a ce to ga yan likitoci unguwa wuri kaza suna zamni akai yara to mu a matsayin mu na mambobi na kungiyoyin mata mun ga yawanci wannan sakacin da rashin kawo diyan da wuri ko wani abun ga ya duka wannan irin abubuwan suna faruwa ga mata yan uwanmu kenan wannan abun dan mu huddo mata su kawo ƴaƴan su samu wannan shosha mai albarka mu gida gida muke leka muka ga dan taro na mata wajen sayan kayan miya wai kun kai yaran ku wurin shaushawa in ku kai ba ku zabura ku kai kun ji illar da ke cikin wannan abin ga alhamdulillah mutane sun ba da su a maradi asibitin an dima ne aka kaddamar da aikin rigakafin arafai ya ya kuma zanta da wasu mata da suka kai yaransu rigakafi. Walla an gargaɗi ne aka ce mu zo mu kawo yara za a masa allurar rigakafi ta ciwon dissa da ado hakan gare yara biyu ne da ita da wata ne akan ga shekara da wata hudu ko inda shekara biyu da wata da unwani tun da dai yanzu in aka yi ga allura dai da izina Allah sun dai tsallake daga wannan cuta ko da Allah ya kasance an zo wani yaro ya sami ta gina su suna da rigakafi ga jikin su. sosai ma muna da labari an ce ta fara cikin gari haka gare yara dai daban-daban wasu da sun dan fara samun cuta yanzu aka same mu da labarin za a yi allura cikin likitoci shine muka zaburo muka kawo ɗayan kyauta ne ba ku dala. Abin da ya kawo mu allurar rigakafi ta ado da ake yi ma yara shine muka zo mu kawo mu a masu karo guda ne. Gaya nan kuma an mashi. kwarai da gaske tana da amfani sosai saboda ita kare shi A yankunan da ake fama da rashin tsaro irin su da rumfa da gidan rinji da ke iyaka da jihohin Katsina a zamfara da Sokoto na Najeriya yara 'yan watanni shida zuwa shekaru biyar ne abin ya shafa duk da yake a sauran yankuna rigakafin ya shafi yara ne 'yan watanni tara zuwa shekaru biyar. Ya ulado mai sa ido kan ayyukan rigakafi a ma'aikatar lafiya ta jiha yana mai cewa. Eh, rigakafin yana da alfanu sosai saboda rigakafin nan yana sa abin da ya sa dabar akwai akwai yaran da ko ana allura na kullum da kullum ba sa samu eh, na biyu kuma waɗanda suka samu ɗin ma ba su samu ta biyu ita kuma na allura ta dusa ko tubus ko ko aro kuke shemita don kenan ya kamata a ce yaro ya samu allura nan ta biyu allura nan ta biyu ita ce ke ba da garkuwa wajen kishi gumi ya tara da biyar cikin ɗari kenan eh, kuma ga alloba ana samun ta jehi jehi ta ta ciwon ado da dusa kenan kenan shi yasa gwamnati ya ce to abin da ya yi gaba ɗaya kenan yaran nan daga wata tara zuwa shekara biyar ya kamata kamata a yi gangami na rigakafin gaba daya wanda ya samu a kara bashi wanda bai samu ba kuma sai a bashi kenan kaga aka haka nan kuma an samu garkuwa mai karhi insha Allah eh, za mu ga yadda za mu cin kokowa da wagar shi ta ta ta dusa ko a duk tubus da yake ka san ba ba gangamin bane na harin wanga dama kwanaki mun yi horar masasara kuma dama akwai rigakafi da ake na polio kenan tsarin duk kusan iri ɗaya ne yadda aka yi wancan tsarin suka samu allura wanga ma haka ne saboda jami'an tsaro suna tare da mu sahe da da suna kama mana sosai zanakin nan saboda wani wuri ma suke yin vaccine suke yin allura ma wani wuri kuma suna raka ekipkin vaccination wani wuri kuma suna zai ke su kenan kai dai suna yin buraman bakin nasu kokari yadda za a yadda sauran yara na inda babu matsalar tsaro suka samu allura su ma haka suke samu sai dai har yanzu akwai iyaye da ke kin bayar da 'ya'yansu don shaushawar akan haka ne aka shigo da dagatai ko masu anguwanni idi almukaura mai garin sura aladai ya yi bayanin kokarin da suke bakin gwalgwado kamar zuwa masallaci haka ko hada haka ko kuma wani wuri inda jama'a da ke haɗuwa mana cikin su to kamar irin wannan ta samu na jan hankalin mutane mutane su ba da goyon baya dangance da wannan abun lalura ce wadda ta shahi mu jama'a sai ta shahi ta shahi mutum kaɗan amma in aka sauka kankan ce ba a ba da goyon baya sai ta shahi jama'a da yawa eh, duk wanda ya dauko wannan zamani na da ya san ado matsalolin shi ba ɗan kaɗan ba ne ya makamantar da mutane ya gurgunta bambanta da mutane ya canza mutane halitta ado na sannan gargajiya zanzana wani ma an ka gani sai ka ce ka babba kiyaye shi to kuma shi ko harka ce ta ado ko yau ko gobe ko jibi ka san dan adam ya mutum sai Allah mutum ya san abin alheri ne zai same shi abin da baka isa kudin ka sai shi in aka ce gashi na kyauta sai ka tsaka na gani gani bisa gare shi kuma abin in ya samu in ka taimaka shi guzurin ka bai isa ka wanda zaka same shi to saboda haka ne muke san an aka ce ga gudun ma gwamnati ya Allah ya taimake mu gwamnati ya taimaka ya samu gwalgwadon abin da zai taimaka ma jama'a to mutane su ba da goyon baya saboda abin nan mu ne za shi ma daɗi. Daraktan jiha fannin kiwon lafiya ya bayyana cewa allurar rigakafi kaɗai ce hanyar magance wannan cuta ta ƙyanda. Shaushawa babban makami ne ga rigakafi ga wannan cuta wadda kullum muna gani tana kawo illa ga ga mu. Shekara ɗaya shekara biyu kuna gani muna samun alloba ta wannan ya cuta. Aka ƙara tsara wannan ya zagaye na shaushawa don a samu a murkushe wannan ya cuta. likitoci badan kuɗi suke ba ha badan kudi suke ba ha badan dan yabo ba ha masana dai na ganin hanya ɗaya ta magance wannan cuta bai wuce